Kasuwar kifi ta galadima kenan inda ake hada-hadar kasuwanci kifi. ita dai wannan kasuwa ta kunshi masu saye da masu sayarwa ke hada waɗanda ke kawo kifi daga sassa daban-daban na jihar Kano da kuma wasu jihohi na tarayyar Najeriya. A kowace rana mutunta na kawo kifi iri daban-daban daga koguna daban-daban da ke yammacin Kano ya zuwa wannan kasuwa ta Galadima. Bincike ya nuna cewa daga kogunan da ke kewaye da Kano ana kawo tantan na kifi ya zuwa wannan kasuwa. Salamu alaikum, kana magana da zarfon da ke To ga shi ne kun same ka kasuwa Galadima. Eh ka wannan kasuwa Galadima ya harka wanda Allah ya inganta ta game da haka danyen kaya wanda muke kawowa kayan abinci kala kala kifi kala kala ba kala da zaka zo ka kasuwa ka same shi yanzu kullum kake zuwa daga kullum nake zawa nake zawa nan kasuwa yanzu kamar a kowace rana kan ka kamar a kowace rana muna samun kifi mun yawa wanda yake kowane adabu da Allah zai gane ta shi ne muke samun ingantaccen kifi wanda yake idan Allah ya bani kullum muna samun kamar kilo dubu biyar goma a wannan jam'a yanzu haka dai matasa na ƙara samun ayyukan yi a kasuwar kifi ta galadima da kuma kofar nasarawa. suna ɗaya daga cikin labarori na galadima wanda muke gyara kowa ne yi siya eh, yana iya kawo mana kowane kifi kuma ko da wani waje aka kawo babban kifi in aka siya da shi aka kawo mana kuma za mu gyara shi. wannan sana'a tana taimaka ma kwarai da gaske alhamdulillah sakamakon ba ma ita kadai ba dan gura na kasuwa haka saboda duk wanda abin da muka mu muka siya ko muka siya za mu siya muna siya wannan ma kuma yana babban jigon mu a cikin kasuwa kuma muna samu alhamdulillah amma duk da wadatar kifin da yawa daga cikin yan kasuwar sun koka musamman ma yadda jarin wasu daga cikin su ya kare saboda cutar corona sannan kuma sun ce cinikin bana ba irin na bara ba da farko dai suna sunana musa suleiman fage ciyaman na masu sana'ar kifi na jihar kano ga baki da kasuwa ta yi kasa ba ba za a ce ce kasa ba ai dole ne a ina ba inda ba samu kasa. ai shi da inda allah ya ce mu al'adun mai kuma kasuwa ta yi kasa mana saboda yawanci ba jarin ma da za ka ka je ka siyo bare kuma ka zo ka kawo bare wani ma ya yi samu a jikin ka wani ma wasu wayan kasuwar da muka zanta da sun yi ba da yadda gwamnati ta tallafa musu a sanadin matsin da suka shiga sakamakon annobar corona. kasan ba mu daɗe ba za jihar kano ta yi da wani sallafi eh. wannan ta ƙara zaburar da su sun tashi tsaye suna yin wannan harkokin kuma kamar yadda shugaban na kungiyar da yake daɗa alkawarta mana yana sake kwadaitar da matasan nan cewar su zo su yi wannan harkar saboda tun da gwamnati ta fara shigowa tana tallafa mana to wannan ya ƙara mana kwarin gwiwa kuma matasa da suka rungumi sana'ar jarin shifi sun yi kira da 'yan kasuwa da sauran matasa 'yan uwansu da su rungumi sana'a. Tare da Abdulkadir Muhammad Sa'id wanda aka fi sani da Smart a kasuwa. Eh. Ina ce da ɗanyen kifi sannan ina gasawa sannan kuma ina gasawa sai da shi a ina gasawa na wani kaina in siyar sannan kuma jama'a suna kawo min siyar ina kira da yan uwana matasa da su kama sana'a biyar da take sarki ta hannu biyu sannan su kama ta da hujja hankali a hankali za su ci bari da abu a hankali fatan mu shine Allah ya kawo mana karshen waɗannan matsaloli na tattalin arziki da ake fuskanta tare da fatan Allah ya ɗaukaka karshen rahoton jina Ibrahim Musa da labaran Sanders Boys Television daga Kano